Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau litinin uku ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. Bangarorin da ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta a faɗin ƙasar. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi aron gama da ɗalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi. sauyin yanayi ya kara yawan ruwan sama daga guguwar iyan da fiye da kashi goma cikin ɗari bisa wani sabon binciken gaggawa. Tokanin labaran duniyar kenan. A Najeriya masana a fannin shari'a sun fara tofa albarkacin su bayan da jam'iyyar APC a jihar Yobe ta yi yunkurin ɗaukar ƙara kan hukuncin da kotu ta yanke na ayyana Bashir Macina a matsayin ɗan takarar sanata a mazaɓar Yobe ta Arewa duk da mika wuya da shugaban majalisar dattawa ahmed lawal ya yi a baya a lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya shi ahmed lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne kuma sashi na ɗari da goma sha biyar da a cikin baka na dokar zaɓe ta haramta mutum ɗaya ya yi takara guda biyu a ghana kuma za ku je da matsalar karancin wutar lantarki ta jefa masu ƙananan sana'o'i cikin halin kakanikayi Aba a ce yau a ce gobe kullum a bana sayan mutane wani na duki ne yana da iyalai ya zo ya samu abinci ya sa bakin shi. Ya zo ba ba likes ya ne kai abinci gida ya ba yaran shi. Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim ke gabatarwa. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. bangarorin da ke fada da juna a kasar yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a fadin kasar in ji majalisar ɗinkin duniya jiya lahadi lamarin da ke yin barazana ga lafawa mafi tsawo da ya yayi tun bayan barkewar wannan mummunan yakin basasar kasar a cikin wata sanarwa da ya fitar wakilin majalisar ɗinkin duniya a kasar yemen ya yi kira ga dukkan bangarorin da su nizanci take-taken tayar da zaune tsaye yayin da ake ci gaba da tattaunawar bayan da aka kasa tsawaita yarjejeniyar kafin cikar wa'adin ranar biyu ga watan oktoba tun da farko dai yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya ta fara aiki a watan afrilu kuma ta ba da ƙarfin gwiwa kan yiwuwar yakin ya daɗa lafawa yayin da yakin basasar yemen ya shiga shekara ta takwas. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi aron gama da ɗalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kuma na yada labaran gwamnati suka ruwaito A wani lamari na baya-bayan nan na murƙushe zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar sakamakon mutuwar wata budurwa Zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Mahasa aminu ne shekaru 22 da aka yi a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa ta zama mafi girma ta adawa da mahukuntan Iran cikin shekaru da dama inda da dama suka yi kiran da a kawo ƙarshen fiye da shekaru 40 na mulkin malaman addinin musulunci. mai fafutuka a shafin twitter mai lakabin 15,000 tasvir mai mabiya kusan 160 ya fitar da wasu faifan bidiyo da ke nuna jami'ar sharif wacce a al'adance matattaran 'yan adawa ce zagaye da ɗimbin 'yan sandan kwantar da tarzoma sauyin yanayi ya ƙara yawan ruwan sama daga guguwar iyan da fiye da kashi goma cikin ɗari bisa wani sabon binciken gaggawa a matsayin ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa amurka ta lalata sassan jihar florida Iyan ka iya zama guguwa mafi muni a tarihin florida in ji shugaba joe biden bayan guguwar ta kawo iska mai tsananin gaske ta mayar da tituna zuwa koguna da suka kwashe gidaje tare da rutsawa da mutane waɗanda ba a san adadinsu ba To ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma bari mu duba batun siyasa a Najeriya. Ga dukan alamu har yanzu dai akwai saurarina a kaba a takaddama kujerar sanatan Yobe ta Arewa tsakanin shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan da Bashir Macina. wannan da ya biyo bayan yunkurin da jam'iyyar apc a jihar yobe ta yi na ɗaukaka ƙara duk kuwa da cewa sanata lawal ya mika wuya a baya wakilin murya amurka madina dauda na dauke da ƙarin bayani bayan zartar da hukunci akan karar cancanta ta zaben fidda gwani da kotun tarayya ta yobe ta yi shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ya ce shi ma ya amince da sakamakon karar da ya baiwa bashir macina nasara a matsayin dan takarar jam'iyyar apc a mazabar yobe ta arewa wannan kara dai da aka shafa watanni hudu a kanta daga karshe aka baiwa shi bashir macina nasara a matsayin dan takarar sanata na wannan yanki yaya mai nazari a harkokin siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ke kallon wannan wannan dambarwar a siyasance. Zaben da aka yi na fitar da gwani shi baya cikin wanda suka yi takara. Shi Bashir Macina shi ya takara kuma kama ma takarar shi tilo shi kaɗai ya yi amma aka bi duk yanayin tsarin da aka bi aka kuma tabbatar da shi da ƙuri'u ya zama ɗan takara. To a yau Ahmed Lawal na ganin makomarsa a siyasa shine ya yi ƙoƙari ya gyara tsakaninsa da Ahmed Bola Tinubu. Don kuwa in gwamnati ta canza in Allah shi ya ba wa sa'a to idan ba gyara yi ba ba wan ba wan ba majalisar babu cikin gwamnati. Ko da yake Bashir Macina abokin takaddamar ma ya yi farin cikin dattaku da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nuna sannan ya mamakin karfin halin da wasu 'ya'yan jam'iyya suka bayyana na ɗaukaka wannan ƙara. Ban ɗauki wannan a matsayin wani abu ba illa mataki ne na sulhu da cin girma ma'ana ya ci girma saboda haka ba abin da za mu ce illa ya yi dattako kuma alhamdulillah allah ya saka masa da alheri allah ya bamu nasara da ci gaba a jam'iyyar mu ta apc to a lokacin da shi wanda abu ya shafa yake ganin a ɗauki hanyar sulhu wasu kuma a sunan su ne shugabanni suke cewa za su je su ga ƙara to wannan wani abu ne na biyu suna da hurumin basu da shi watakila sai sun je kotun za mu sani Shi kuwa masanin shari'a mai nasara kogo Umar ya hangi abin ne ta wata fuska daban. Dokoki sun fito filla-filla akan wannan lamari. Na ɗaya hanyar da ake bi a fitar da ɗan takara ya fito a dokar zaɓe sashe na 29-30-31 a inda aka yi amfani da wannan dama kuma aka ce ƙarƙashin sashe na 29 na dokar zaɓe kwana 180 kamin ranar zaɓe ne duk jam'iyyu za su tura sunan 'yan takararsu to a lokacin nan shi macina ne aka tura sunan shi shi ne dan takara shi ne wanda yake ya shiga cikin wannan zaben ciro wanda aka yi na jam'iyya a lokacin da ake zaɓen ciro na jam'iyya shi ahmed lawal yana can yana takarar zama ɗan takarar shugaban kasa ne kuma sashi na ɗari da goma sha biyar da a cikin baka na dokar zaɓe ta haramta mutum ɗaya ya yi takara guda biyu irin wannan takaddama dai tana nan him a cikin sauran jam'iyyun kama daga kujeru kujerun majalisun jihohi zuwa na tarayya da kuma ta dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga ƙarashin labaran duniyar. Kaduna ta umarci jami'an tsaro su binciko waɗanda suka kashe wasu mutane biyu bisa zargin hannu a harkar satar mutane. Sannan kuma gwamnatin ta ce za ta zauna da iyalan waɗanda aka kashe saboda ƙara tausasa su. Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani. rahotanni dai sun ce wasu 'yan fulani guda biyu ne suka zo siyayya inda wasu da ke gurin suka zarge su da cewa suna cikin 'yan bindigan da ke yawan kai hare-hare wanda wannan ya sa aka kira jami'an tsaro amma kafin a ɗauki wani mataki mutanen suka afkawa jami'an tsaron a inda da ƙarshe suka kashe su kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce gwamnan jihar kaduna malam nasu amir rufa'i ya yi alawadarai da wannan mataki da aka ɗauka na doka a hannu jami'an tsaro wanda suke ayyuka na musamman a nan ƙaramar kuma birnin gwari sun ruwaito wa gwamnatin jihar kaduna cewa akwai wasu mutane biyu a makiyaya wada gungun wasu mutane suka kwado su daga hannun jami'an tsaro a suka masa kisan gilla daga bisani ma har a suka kona su kurmus kuma nan take mai girma gwamna ya yi allah wadaran wannan hukunci har harwa yau kuma mai girma gwamna ya bada umarnin cewa lallai lallai ya zama a wajibi a bincike duk waɗanda suke da hannu akan wannan kisan gilla a tabbatar da cewa an gabatar da su a gaban kuliya sannan kuma ya ba da umarnin cewa a nemo iyalansu wa'annan bayan Allah domin a tattauna da su amma ko dai irin sun daɗe a hannun jami'an tsaro ne kila suka gaji da jira su mutanen gari a'a a'a zargi ne ake kuma babu shaida wadda ta nuna da cewa wa'annan mutanen masu laifi ne daya daga cikin al'ummar garin birnin gwarin malam muhammadu kabiru ya yi bayanin yadda da abin ya faru abin da ya faru akwai mutane guda biyu da ake ganin irin ba a yadda da su ba to har sai aka sanar da jami'an tsaro suka fara kaman dan binciken mutanen to ɗaya daga cikin su yana kokarin ya gudu to matasan da ke wurin suka bi shi suka kama shi ka sa taya da wuta suka kona shi shi ma wannan ɗayan suka kona shi amma ba irin jifan sunan nan bane kawai da za a ce duk dan fulani a gani kawai sai a kama zargi wanda kuma akwai waɗanda ba ruwansu a ciki eh to ai ka san ba za ka iya tun tunda abu ne na matasa haka da yawa. Masana harkokin tsaro irin su manjo Hashin kwamaritaya sun ce irin wannan ɗaukar doka a hannu ka iya kawo matsala a harkar tsaro a ƙasa baki ɗaya. Ɗaukar doka a hannu wannan al'amari ne wanda yake doka ba ta yarda da shi ba domin ko yaƙi ake yi in aka ce an riga an kama mutum koda da makami a hannunsa to ba a ɗaukar irin wannan mataki a kansa sai dai a bari hukumomi su yi abin da ya kamata. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikra, ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To dubban masu kananan sana'o'i ne a Ghana suka yi asarar kudade da dama sakamakon matsalar karancin wutar lantarki da ake fuskanta a kasar. Hukumar da ke kula da alakin rarraba wutar wato ECG a takaice ta alakanta wannan matsala da wata tangarɗa da take fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi. suna na isa ha kwana uku na neman hutan ba sa ba ga gida yara na nan suna so su yi kallo babu ni kuma ina son duba news babu lamarin kamar dai cikin kabarin ke kuma ne kuma kabarin ke ba ina raye bai daidai ba suna na muhammad batun light nan da sha hankali wallahi ya sa mutane problem sosai light saboda fitila abubuwan mutane dai yawa ya bata ni aka yau kamar wurin kwana biyar kenan ba mu da light saboda rashin light ya bari abubuwa gaba da baya komai ya ba batun light dai abin ya dame mu sosai aba a ce yau a ce yau gobe kullum a bana disaya mutane wani na dunki ne yana da iyalai ya zo ya samu abinci ya sa bakin shi ya zo ba ba light ya dai kai abinci gida ya ba yaran shi bai samu ya aiki aba bai ba yi koke-koken wasu al'umman kasar kenan biyo bayan sun shafe kwanaki ba tare da wutar lantarki ba sakamakon matsalar na'urar sayar da wutar lantarki da hukumar ECG mai alhakin rarraba wuta ta ƙasa ke fuskanta abin da ya sanya harkokin jama'a da dama cikin halin koma baya. Malam Isa haka Isa na fare jigo a kungiyar masu shagunan adana kayan abinci cikin sanyi wato cold store operators a jihar Ashanti ya faɗa wa muryar Amurka cewa tuni wannan matsala na rashin wuta ke tasiri a akan sana'arsu. Aikin mun nan da cold stores na ya kamata yana aiki for 24 hours. Kuma 24 hours na muna da temperature yake bamu. Kullu ya kamata temperature na yana ta negative 18. Shi zai rika kayan na so da bai ya ba. Aka yi light off ma within a second ya kamata ka kunna generator generator ke kuna automatically so ba wuta ne kayan na zai ba ta for 24 hours in aka yi in ba ka da light for 24 hours according to food and transport rule kayan na ya fara batawa in kana say electricity 15,000 per month so it means that kaman zai continue for that ka say electricity 30,000 kina because diesel na tafi diesel kamar 30,000. Shi kuwa mai magana da yawun hukumar rarraba hasken wutar lantarki a jihar Accra, Fred Johnson ya faɗa wa manema labaru cewa wani ɗan tangarda ne suke fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin amma hukumar na nata iya ƙoƙari domin shawo kan wannan matsala. Our engineers are working assiduously to make sure that this challenge is rectified. Dubban al'umma a jihohi goma a kasar ne ke fama da matsalan tun ranar Talata kuma hukumar ta yi alkawuran magance wannan matsala tun ranar Juma'a na makon da ya gabata amma dai. dai har ila yau shiru tamkar an shuka dusa Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. Ta yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare ne da minti 15 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da kan bi kadin waɗanda aka danne wa haƙi. kamar na rabon gado ma'aikatan da suka yi ritaya koma wa ke cikin aikin yaƙi da cin hanci da rashawa kare haƙƙin ɗan adam da dai sauransu a yau za ku ji cewa hakimin da maturu ya ce ya tsame hannunsa ga batun gonar zinarin nan da ake takaddama a kai ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. Shugabannin samun ƙarin bayani kan binciken da ake gudanarwa inda mutum hudu suka ɓace bat a hannun jami'an tsaro daga gayyata a yankin gazabu da ke karamar hukumar bala a jihar taraba za mu yi shirin da muka kawo muku a baya kan batun gonar zinare a damatur jihar yobe inda shugaban kwamitin sulhu na jihar sheikh gana kyari ya zauna da ɓangarori biyu da ke takaddama kan mallakan sashen gonar da ake batun akwai zinare a ciki. An tashi daga zama wanda ya ce ya sayi gona zakar usman ya ce shi dai sai da a gama a kotu su kuma masu mallakar gona na ainihi suka ce ba su da karfin zuwa kotu amma ba za su taɓa amincewa da sarayar da haƙƙinsu ba musa umar a madadin waɗanda suka mallaki wannan gonan na ainihi ya ce buƙatar ita ce a bar musu sashen da mahaifinsu ke da ajiyar wannan dukiya mutum eh mun yanzu dai halin da ake ciki masu awon sun fada tabbasa ko bayan sun fada mu kuma gonan mu mutumin da har yanzu yana nan yana noma ya iya ba mu wajen mu kenan kuma mu kuma ba za mu bar masa ba tun da wancan manyan ma sun haƙura shi ma har tsarin mana namu a wajen shi kawai kuma ba mu buƙatar ya tsaya wani shirme kawai ya ba mu wajen mu saboda mutumin ba shi da gaskiya garanti da zai faɗa maka duka yadda ko da yaushe kawai a cikin rigima muke da shi ko yau muka haɗu da shi sai mun yi faɗa shi ya sa ko gonan ma ban je ba ina jira sai abin da kuka yi yanzu ni jiran ku nake kawai shi da bayani na nagari. abin da nake magana musa shi eh, yana ci gaba da noma gonan ne? eh sosai yana noma. ku kuma a gefen inda mallakar ku ne ba ku ci gaba da nomawa ba kun kyale kenan sai yadda hali ya kome. ai ba zai ba mu ba ma wai shi ba zai ba da ba duk yadda za mu yi amma shi ba zai bar noman wannan gurin ba. wato maganar da nake musa wannan gefen da yake da wannan zinari da kuke cewa naku ne inda ba ku mm. sayar din ba shin mm. ana noma a kan wajen ko kuma wajen yana nan kamar yadda yake yana noma a kai a kan shi mallakarsa ne eh a kan shi mallakarsa ne kuma dillali namun da muka sa ya sayar mana guri ma Allah masa da su ko nan da kwanaki sun ce mun je da shi muka je mun ba su sauki wa garin shi ba amma ya rasu shi da yanzu yanzu musa wani mataki kuke shirin ɗauka tun da ga dillalin ma da kuka ba wa dillancin sai da gonar allah ya masa rasuwa eh ni yanzu ni na kawai kai nake jira kuma allah nake jira kawai ba mu wani mataki ko ya san mutanen namu na yanzu mutum ya riga shi ka garfi komai shi kenan ba ruwan shi yana kallon mu ba komai ba musa ai wato ma'ana akwai banda zama da kuke da shi shugaban kwamitin sulhu sheikh babaga na kyari Eh, shi ma hmm. hakimi ya yi magana ya ce ya tsami hannunsa baya cikin wannan magana ai eh tabbas shi kan ya faɗa ya da hannunsa daga cikin wannan filin kuma ya da hannunsa bayan mutumin ya riga da ya ce shi ba rai goyon sa ba ni abin da nake so ba su taimaka mana duka wanda yake da hanyar yi mana taimako da haƙƙi a kansa ya taimaka mana da babba da ƙarami a kan hukumomi da kowane wanda yake da hanyar taimako ya mana agaji saboda abin da sa nan shiri ba na haƙura bane ƙarshi ne ban da shi. yanzu a tuna mun kawo muku bayanin cewa hakimin da maturu alhaji kalla abu mursama na kan gaba cikin waɗanda ke ɗaurewa wanda ake zargin yayi ba bakiyar kan gonar baya kazalika har ma don goyon bayan da yake yi masu gona suka ce ya kange su daga damar ganawa da mai martaba sarkin da maturu alhaji baba shehu hashimi bin umar alkanemi hakimin yankin bulabulin na damaturu ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya inda ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya har da alwashin sake gwada ganin ko za a samu sulhun wannan takaddama. Ni, ni ne hakimin da damaturu ina ɗaya daga cikin hakiman da suke cikin garin damaturu sunana a kalle abba murfama to muna ji akwai wannan kaji shirin da muka yi kan wannan gonar inda waɗannan masu gona suka nuna sun sai da sashen gonarsu amma sashen gonar ba su sayar ba wato kamar sai da wani kashi a ciki ne akwai inda ake da ajiya ko ake da zinari ba a sayar ba faɗa mana menene ka yi ake wanda har yanzu ya sa ba a warware wannan takaddamar ba na'am abin da ya faru barak sai su mutanen akwai lawanin sindiri lawan shatima ya zo mun da mutane su fulani ne sai ya ce to yalla bai ga abin da yake faruwa wannan mutanen mu ne amma akwai gwananci a can kasaisa wurin suna tsammani akwai zinari shikenan ya wannan magana magana gol ai ba magana ne wanda zan zauna mu yi da ku ba ya kamata mu je fada sai na ɗauke su muka je wajen mai martaba sarkin da matu suka gaisa ya yi musu tambayoyi muka fito da muka fito akwai baban su dama baban nasu shekaru ya ya kai kusan shekara tamanin yana nan na nawa kusa da bayayi akwai wani makaranta nan ne gidansa sai na aika mota aka je aka ɗauko shi da aka ɗauko shi sai na mishi tambayoyi na ce to baba ga abubuwan da yake to eh ni dai wannan abun ya kai kusan shekara arba'in wani wani Allah ya nuna mun kamar akwai zinari a guri to shine sai muka ce to yanzu kai bara mu tafi da kai ba yace a ah, ga yaransa mu tafi da su muka tafi da yaran suka je suka nuna mun gurin muka tabbatar yana an da da masu local government akwai wani kauye ana ce kafaisa daga kafaisa da wannan gurin bai wuce kilomita guda uku ba kenan da muka zo muka gani sai na zo na sake samu mai martaba sarkin damaturu na yi briefing nashi sai ce to officially ka rubuta a local government damaturu local government ga abin da ke faruwa sai officially na rubuta a damaturu local government su kuma suka ce to za su yi mobilizing ni in yi leading su je su ga site din suka yi mobilizing da DPOC division da SS na local government all security operative nasu da yan head of department na damaturu local government muka haɗu muka je site din suka je suka ga site da suka je suka ga site suka ce to yanzu wannan sun fara tona wajen kusan gaba bakwai ga kuma suna shan wahala kar abin a yi shi blind through minister of uh, land and service uh, mineral resources uh, minister of land and service suka turo dr kalli dr kalli da suka turo shi kuma na ɗauke shi muka je muka je site din da muka je site din ya gani sai ya ɗau sample Yace to yanzu wannan sample zai ɗauka za a je a yi goji a ibadan da jos sai ya zo local government ya rubuta official a local government kuɗin da yake so sai suka ba shi kuɗi ya je ibadan da jos akan cewa zai je test da ya je kuma babu halaman gol a wannan guri to shine maganan gun da ya tsaya to kaga ni hafe district na yi reporting a emirate council na yi reporting a damatu local government kamar local zama sun zo sun shiga ga bare yiwu in ce su je su ci gaba da tona ko wani abu sai government ta faɗi wani abu to a nan maganan gol din ya tsaya. eh wato hakimi abinda ake magana kusan in ma da gol ko in ma ba gol a wajen in dai wannan wajen yadda suke faɗan nasu ne ya kamata a bar musu kayansu eh, sannan shi kuma inda wannan mutumin da suka yi ciniki ya saya shi ma yanki iya nasa ya bar musu sakin su zai su ci gaba da yin abin in noma za su yi ma ginawa za su yi eh, sai ya bar musu kayan su kawai. To eh, abin da yake faruwa shi akwai zakar Musa koma basa na eh, Yobe State University. Shi ya siyi wannan gurin Yake ya siyi gurin yau shekara kusan goma sha bakwai. Yake ya siya gurin a wajen babansu dubu ɗari ya siya. Amma wai lokacin babansu ce akwai wani ajiyansa. to shi ka san bai san cewa wani ajiya to in akwai ajiyan ka ka je ka ɗauka wannan ajiyan naka shi abin da ya gaya musu to shi ne su gurin da suke gardama ma kwata-kwata bai wuce plot biyu ko daya da rabi ba kwata-kwata abin nan nasu len na wannan wannan land da ake suke dispute bai wuce bai kai plot biyu ba ma gurin a part of wannan gwanan da ya sayar masa to shine da aka haka sai muka je gaban yoga state a zauren sulhu wajen ustaz baba ga na malam kyare sai na gayyace su da baki daya shi mai gwanan da baban da kowa da kowa mun kai kusan mutum ashirin muka je gidansa akwai makarantar sanda suke zauna suke yin sulhu a wannan gurin muka je muka same su kwamiti suka yi tambayoyi da kowa da kowa ya kai ka saya ni ga yadda na saya ga ranar da na saya lokacin da aka saya ba hannun hakimi ko lawa ko bulama eh, su ne suka yi transaction nasu tsakanin su kuma sun rubuta agreement ya ce shi gwana ta ya yi kuma shi yana raye wanda ya fi gwana gurinsa yana raye saboda haka akwai wanda suka sa hannu suka saya fi wannan gwanakin gwanan saboda haka shi saya ya yi abin da yake magana ya ce je dauka kuma ya ce babu saboda haka ya bar masa guri idan bai yarda ba ya je ya neme shi a kotu abin da muka yi a gaban ustaz baba gana malam kyari kenan position na gwana ya ce shi sai yayi in ya ga an take hakkin su su kai shi su je su neme shi a kotu shi zakar musa abin da ya gaya ma ya ga ya zo ya gaya mu ya ustaz baba gana malam kyari chairman kwamiti na sibu na yoga state na ga na mishi bayani to shine abin da ya faru kenan Masu raro, kun dai ji halin da ake ciki game da maganar gonar zinari a jihar Yobe. Za mu ci gaba da saka ido don samun abin da za mu dawo mu kawo muku. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru da Mele Kaya, ni da Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. da ke fada da juna a kasar yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a faɗin ƙasar in ji majalisar ɗinkin duniya jiya lahadi lamarin da ke yin barazana ga lafawa mafi tsawo da fadan yayi tun bayan barkewar wannan mummunan yakin basasar ƙasar a cikin wata sanarwa da ya fitar wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen ya yi kira ga dukkan bangarorin da su nizanci take-taken tayar da zaune tsaye yayin da ake ci gaba da tattaunawar bayan da aka kasa tsawaita yarjejeniyar kafin cikar wa'adin ranar biyu ga watan oktoba jami'an tsaron kasar iran sun yi aron gama da ɗalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin tehran a jiya lahadi kamar yadda kafafen sada zumunta da kuma na yada labaran gwamnati suka ruwaito. a wani lamari na baya-bayan nan na murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar sakamakon mutuwar wata budurwa zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar mahasa amini mai shekaru 22 da aka yi a ranar 17 ga watan satumba a garin sakes na kurdawa ta zama mafi girma ta adawa da mahukuntan iran cikin shekaru da dama inda da dama suka yi kiran da a kawo ƙarshen fiye da shekaru arba'in na mulkin malaman addinin musulunci sauyin yanayi ya ƙara yawan ruwan sama daga guguwar iyan da fiye da kashi goma cikin ɗari bisa wani sabon binciken gaggawa a matsayin ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa amurka ta lalata sassan jihar florida ian ka iya zama guguwa mafi muni a tarihin Florida, in ji shugaba Joe Biden bayan guguwar ta kawo iska mai tsananin gaske. Ta masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Bakwai kina agogon Ghana, ukun dare a nan Washington za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. inda za ku ji abin da masana harkar tsaro da tattalin arziki ke cewa kan yadda najeriya za ta magance matsalolin da suka dabaibaye ta a waɗannan fannoni yayin da ƙasar ta cika shekara 62 da samun 'yancin kai yanzu kan a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatarwa da kuma jumbe hamza da haɗa mana shirin sai injiniyanmu carl stalin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara shirin namu na hatsi idan allah ya kai mu.